ci gaba da fafata da ake a gasar league league na nahiyar turai a jiya a kasar ingila mako na 35 a gasar premier league na can ingila manchester united ta samu nasara akan bournemouth da kwallo biyu da nema dan wasan manchester united smalling ya jefa kwallo a cikin minti na 28 daga bisani lukaku ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na 70 bayan dawa daga hutun rabin lokaci a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta bolle da su fafata da chelsea leicester city suna tare da southampton a la liga na kasar spain kuma mako na 33 a jiya kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kwaci kanta da kyar inda aka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da atlantico bilbao bilbao ita ta fara jefa kwallo a ragar real madrid a cikin minti 14 daga bisani ana yunkurin tashi saura minti uku ana minti 87 cristiano ronaldo ya samu nasarar rama kwallon inda aka tashi a wasan ɗaya da ɗaya valencia kuwa ta sha kashi ne a hannun ketafe da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta espanyol ba ta ji daɗi ba hannun eba da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau real society suna tare da atlantico madrid da salin karfe shida da rabi na yammaci har ila yau alabin za su fafata da jeruna da wannan lokaci da misalin karfe takwas da rabi kuwa akwai wasanni biyu inda real betis za su karɓi wakuncin las palmas labenta a gida suna tare da malaga ne a coupe de france na kasar faransa kuwa a wasan kusa da na karshe a jiya psg ta lalasa kwan da kwallo uku da ɗaya ƙungiyar psg ta samu nasara ne ta kafan matashin dan wasan ta Mbappe ɗan shekara 19 da haihuwa wanda ya jefa. Dan wasan ya samu nasarar jefa kwallo na farko ne a cikin minti na 25 da fara wasan. Daga bisani dan wasan ya sake samun nasarar jefa kwallo ta biyu a cikin minti na 81 dan wasan ta unkuku ko ya jefa kwallo ta uku ne a cikin minti na 90 ita ko kungiyar kwallon kafa ta kon ta samu nasarar jefa kwallon ta ne a cikin minti na 43 bayan ta kafan dan wasan ta diamandi a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar zimbabwe ta sha kashi a hannun botswana da kwallo ɗaya mai ban haushi in muka leka bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta ce tana bukatar dan wasan kungiyar kwallon kafa ko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Di Maria Gray dan shekara 21 da haihuwa wanda tun a wancan shekara da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta nuna sha'awar ganin ta sai dan wasan sai dai Leicester City ta ki amincewa da wannan bukata a wannan lokacin a kungiyar kwallon kafa ta Lyon da Juventus kuwa suna zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Antonio Griezmann dan shekara 22 da haihuwa har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta ce za ta sayar dan wasan ta Crystal Benteke dan shekara 27 da haihuwa a karshen kakan wasan mana kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din tana bukatan tsawaita kwantirakin dan wasanta tana bukatan ta eh, ko kuma tana bukatan tsawaita don tsawaita kwantirakin dan wasa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din tana bukatar tsawaita kwantirakin dan wasan ta zuwa shekara guda dan wasan nan mai suna Eric Lamela wanda suke su kwantirakin sai kare a shekara ta 2020 ya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya